radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jirin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da muleka iran tare da aminu ibrahim kyawa da kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa shi ma tare da amin ibrahim kyawa idan akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shiru na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu ban katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 22 ga watan Maris na shekara ta 2022 da ya daidai da goma sha tara ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a ranar irin ta yau shakka Ahmad Yasin wanda ya kafa kungiyar Gwamnati na ta Hamas ya shahada. An haifi shakka Ahmad Yasin ranar 28 ga watan Yunin shekara ta 1936 a ƙauyen Aljura wanda ke Falasɗinu. shi da kuma kafa kungiyar hamas a cikin shekara ta 1987 amma shekaru bayan kafa kungiyar ta hamas an kama shi kuma aka yanke masa hukuncin ɗaurare da rai a cikin shekara ta 1997 an yi musayar fursunoni a tsakanin hamas da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila inda aka sake shak ahmad yasin yadda kuma aka sake wasu jami'an leƙen asirin isra'ila da ake tsare da su a ƙasar jordan yan hamas sun kama wasu jami'an leƙen asirin isra'ila na musad ne a lokacin da suka yi yankurin kashe shugaban hamas na lokacin wato khalid mashal a birnin amman na kasar jordan a lokacin da yake zaune a kasar banda ya samu faka ta siyasa a hukumance daga gwamnatin kasar ta jordan amma jami'an na kungiyar mossad ta isra'ila kamar yadda suka saba yi sun yi amfani da fasfo na bogi na kasar kanada suka shiga cikin kasar jordan domin aiwatar da wannan aikin ta'addanci amma ba su yi nasara ba inda masu tsaron lafiyar khalil mashal suka kame su bayan sun yi kokarin shaƙa masa wata huda da ke dauke da guba a lokacin halid mashal ya shiga mawuyacin hali amma an ceto rayuwarsa yanda kuma gwamnatin jordan ta karbi jami'an leƙen asirin na isra'ila biyu waɗanda suka aikata hakan daga hannun ƙungiyar hamas waɗanda suke tsare da su bayan can yarjejeniya akan sakin wasu falastinawa da isra'ila take tsare da su da suka hada da shak ahmad yasin jordan ta saki jami'an na isra'ila a rana irin ta yau bayan ya kammala sallar asubahi ya fito daga masallaci a garin gaza wani jirgin yakin isra'ila mai saukar angulu ya kai masa hari wanda ya sanadiyarin sa a nan take tare da wasu mutane goma da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 142 da suka gabata rana irin ta yau aka kafa kungiyar wasannin kwallon kafa ta duniya wato fifa kafin wannan lokacin dai ana gudanar da gasar wasannin kwallon kafa a cikin kasashe amma ba a hukumance ba amma bayan kafa fifa an yi tsari na bai daya wajen shirya wasannin kwallon kafa na kasashen duniya a cikin shekarar ta alif tara da ɗaya ne dai aka fara gudanar da kwallon kafa a matsayin gasa ta farko a tsakanin kasashen duniya inda aka buga wasa a tsakanin jamus da ingila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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla yanzu kuma ga labaran duniya wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. majisa Ɗinkin Duniya ta ce an kashe mutane 925 a yakin Ukraine ya zuwa yanzu. a najeriya kuma an rage gwajin cutar covid-19 ga matafiya da masu shigowa kasar wa'anda suka yi allurar rigakafin cutar sannan za ku ji cewa iran ta mika taziyarta ga ƙasar china kan faɗuwan jirgin saman fasinjan ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa ya zuwa yanzu ta sami rahoton mutuwar mutane 925 a yakin da ake fafatawa da sojojin rasha a ƙasar ukraine jaridar leadership ta najeriya ta nakalto ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ohchr a takaice yana faɗar haka a jiya litinin a wani rahoton da ya fitar labarin ya kara da cewa tabbas fararen hula waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar yakin tun bayan da sojojin rasha suka farwa ƙasar da yaki a ranar 24 ga watan fabrairu na wannan shekaran ya ɗara wannan adadin nesa ba kusa ba wannan saboda har yanzu ba a sami alƙaluman waɗanda aka kashe ko kuma suka ji rauni a wasu yankunan da ake fafatawa a cikinsu ba. Banda haka labarin ya ce fararen hula 1,496 ne aka tabbatar da cewa sun ji rauni a yakin ya zuwa ranar ladin da ta gabata kuma ana ci gaba da yaƙi a sassa daban-daban na ƙasar gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa za ta ɗage gwajin cutar covid-19 ga fasinjoji masu shigowa da kuma barin ƙasar idan har sun yi allurar rigakafin cutar a waje ko kuma a cikin ƙasar kamfanin dillacin labaran nan na gwamnatin najeriya ya kallon shugaban kwamitin shugaban ƙasa na musamman kan cutar covid-19 mr boss mustapha yana faɗar haka a jiya litinin labarin ya nakalto mustapha wanda kuma shine sakataren gwamnatin tarayyar najeriya yana cewa wannan ɗagewar zai fara aiki ne daga ranar 4 ga watan afrilu na shekarar da muke ciki labarin ya kara da cewa matafiya wa'anda ba su yi allurar rigakafin cutar ta covid-19 ba ko kuma sun yi rabi to dole ne sai sun yi gujin cutar ta covid-19 kamin su taho kasar haka ma idan za su fita kasar kamar yadda aka saba gwamnatin tarayyar najeriya dai ta bi sahun wasu kasashen duniya wanda suke sassauta dokokin tafiye-tafiye dangane da cutar ta covid-19 kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta bukata na kasashen duniya su rika dokaro da bincike da kuma sani wajen sanya dokokin tafiye-tafiye dangane da cutar ta corona. a ci gaba da nuna damuwarsa da yadda ake samun karancin wutar lantarki a tarayyar najeriya shugaba muhammadu buhari ya kira gwamnan jihar imo mr hope uzodinma da kuma ministan wutar lantarki abubakar aliyu har ila yau da wasu jami'an gwamnati guda biyu masu bashi shawara kan al'amura daban-daban don yi masu tambayoyi kan matsalar da ta sa ake samun karancin wutar lantarki a kasar jaridar premium time ta najeriya ta nakalto garba shehu mai bawa shugaban kasa shawara kan al'amuran watsa labarai yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma ƙara da cewa shugaban zai yi zama na musamman da wa'annan jami'an gwamnati ne don gano inda matsalar karancin wutar lantarki yake da kuma wasu matsaloli daban-daban a ƙasar shehu ya kammala da cewa shugaban zai gana da ɗaiɗaikun jami'an gwamnatin da ya kira don tattauna batun matsalolin jihar imo matsalar wutar lantarki da kuma matsalolin tattalin arziki na kasar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar iran ta miƙa ta'aziyarta ga mutanen ƙasar china dangane da faduwar jirgin saman fasinjan ƙasar kan yankin tsaunuka na wuzhu daga kudancin ƙasar wanda yi sanadiyar mutuwar mutane 133 da suke cikin jirgin a litinin kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'ida khatib zade yana faɗar haka jiya litinin ya kuma ƙara da cewa gwamnati da mutanen ƙasa iran suna jimami tare da ƙasar china da kuma iyalan wa'anda abin ya shafa a ƙasar ta china jirgin fasinjan samfurin boeing 737 yana ɗauke da fasinjoji 123 da kuma ma'aikatan jirgi tara a lokacin da ya yi hatsarin a kudancin ƙasar ta china amma har yanzu gwamnatin ƙasar ta bayyana sababin hatsarin ba kakakin sojojin ƙasar yemen yahya sari ya ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar za su ci gaba da kai hare-hare kan ƙasashen saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa har zuwa lokacin da ƙasashen za su dakatar da yaƙi a kan ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto yahya sari yana faɗar haka a jiya litinin a wani taron manema labarai da ya kira a birnin sana'a babban birnin ƙasar ta yemen har ila yau yahya sari ya ƙara da cewa a fagen fama kuma sojojin ƙasar yemen sun kashe sojojin ƙawancin saudiya kimani dubu ashirin dubu goma daga cikinsu na ƙasar saudiya ne sannan wasu dubu da ɗari biyu kuma na haɗaɗɗen daular larabawa hare-haren dai na maida martani ne kan hare-haren da jiragen yakin saudiya da ƙawayenta suke kaiwa kan fararen hula a ƙasar ta yemen halin yanzu dai yakin ya shiga shekaru takwas kenan ba tare da ƙawancen saudiya ya sami nasara kan maido da abdurrabbu hadi mansur kan kujerar shugabancin ƙasar wanda shine manufar fadawa ƙasar da yaƙi a ranar 15 ga watan maris na shekara ta 2015 masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madal yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran Yawan masu wurare Assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin yanda cikin sa mai kawo muku tarihi mai murare masu da tarihi da mauraye na addini ga masu shara zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko lafiya ko kuma harkokin kasuwanci. Har ila yau muna shari kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu haskance tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. to madalla su bar mu shiga cikin kwarai shirin da farko dai muna taya al'ummar iran farin cikin shiga sabuwar shekara ta hijira shamsiya wato shekara ta 1401 da fata Allah matsa sarki albarkace mu da dukkan alkhairin daga cikin wannan sabuwar shekara to kamar da muka ambata da yake muna cikin ranakun bukukuwan shiga sabuwar shekara iraniyawa din ne ta hijira shamsiya da ake kiran wannan bikin da biki na idin norus wato idin sabuwar shekara inda iraniya ko ina suke a duniya suke gina wannan rana da kuma gudanar da bukukuwa na nuna farin ciki ga shiga sabuwar shekara domin jin yadda ake gudanar da wannan biki na tuntuɓi malam sadiq musa wani ɗalibi kuma ɗan najeriya da ke karatun digiri na uku a jami'ar tehran da ke nan ƙasar iran domin jin ta bakinsa game da wannan buki na norus sai ka da baki ya ce bikin sabon shekara a iran wanda sai kira shi norus wato wani al'ada ne da daddiya wacce take a tsawon tarihi na iran baki daya ba ma iran ba kawai har ma da wasu kasashen da suka yi musharaka da iran a cikin yare da al'adu haka kamar irin su afghanistan da sauran wasu wurare so wannan biki din ana yin shi ne duk sabon shekara na iran wato sabon shekarar kalandarsu su da yake aiki bisa tsarin eh, eh, shamsiyya ba miladiya ba ba kuma kamariya ba wato hijira shamsiya wannan bikin sabon shekara din akan wannan tsarin kalanda yake aiki kuma yana farawa ne daga farkon shekara wato watansa na farko wato farfardin wanda bikin na yin tsawo har zuwa kwana goma sha hudu wato sati biyu farko na wannan wata na farko da ke a farkon wannan shekara din To ko za ka bayyana mana ko waɗanne irin al'adu ne Iraniyawa ke yi a lokacin wannan bikin? To eh, al'adun da Iraniya suke a lokacin wannan bikin din yana da yawa. Akwai dai da farko akwai ziyartar gidajen abokai yan da abokan arziki a je a zauna a a ciye kuma kai juna a sada zumunci da kuma ana karanta littafin waƙoƙi kamar su kamar irin su Hafiz da su irin su rumi da dai sauransu ana karantawa ana farin ciki sa'annan kuma ana yin tafiye-tafiye misali wanda suke rayuwa a tehran za su koma kasashensu su je su yi eh, ziyara ko kuma su je wasu bangarorin da yake da nimomi a iran wato yadda yake da dazuka da ake ruwa ke zuba ko bakin kogi ko kuma dai camp haka suna zuwa can su je su huta sa'annan kuma suna tafiya da kayayyakin su na abinci sannan a wasu wuraren ma ana saka kayayyaki na gargajiya a zo a yi abubuwa da ya shafi abubuwan gargajiya akwai wasu abubuwa guda bakwai da idan suke sanyawa a shimfiɗar da ake sanyawa da ake ce musu hafsin ko waɗanne abubuwa ne abubuwa guda bakwai da irana suke sanyawa a shimfidar su misali kamar sun yi ɗan karamin tebur ne ko kuma sun fiɗa shi a ƙasa sukan jera wasu abubuwa guda bakwai waɗanda dukkanin waɗannan abubuwan sun fara da farkon harafin sinun wato shi sa sai kiran shi da haft sin wato haft din bakwai yana nufin bakwai ne wato waɗannan abubuwa wanda suka fara da suna bakwai eh, suke shiryawa su jera shi wanda wannan kawai bayan e, amfaninsa a gargajiyance da kuma abin suka imani da shi misali na ma'anawiya da kuma suna ganin kan cewa irin wannan yana jan hankalin baki da suka zo ziyara a yawon bude ido a kasar din kuma kowane wannan abin din ba kawai an saka shi bane da ka yana da ma'anarsa daga cikin wannan abin din akwai misali ganyayyaki akwai kuma wani e, Eh, 'ya'yan itace da kiran shi samanu akwai kuma wadda su kiran shi da sanjet wanda a turanci ana kiran shi elegunus angustifolia akwai kuma simak wanda ana kiran shi sumak da turanci akwai kuma vinja eh, shi ma akwai kuma tufa wanda suke kiran shi da sip akwai kuma ah, tafarnuwa da suke kiran shi da garlic to kowanne daga ciki suna da ma'ana eh, shi eh, sabze yana nufin eh, ma'ana rayuwa da yaduwa misali za a samu rayuwa mai albarka da kuma ma'ana da iyali sannan kuma shi samanu yana nuna irin karfi da fawa saboda shi wannan ah, abin wannan amfanin gonan yana da lokaci da irin juriya da yake da shi kafin a samar da shi sa'annan kuma shi sanjad din yana da alami ne da yake nuni da soyayya sa'annan kuma shi kuma somak din eh, yana nufin eh, mana hudowar rana haka shi kuma sarke yana nufin alami ne na haƙuri sa'annan kuma shi kuma tufa alami ne na kyau sa'annan kuma eh, tafarnuwa yana nufin lafiya da kuma magani da zama lafiya haka da mutum zai zama cikin ƙoshin lafiya so nan kuma bayan wannan ma akwai wasu abubuwan da ake amfani da su shi ma su ma sun fara da sinun din kamar su sambol wanda yake nufin da yana nufin eh, zuwar kakar eh, eh, bazara haka nan kuma akwai sake wani suna nufin kwandala kenan yana nufin arziki da wadata nan kuma akwai sa'at wanda yake nufin agogo wanda yake yake nuna alami na lokaci so waɗannan eh, suna daga cikin abubuwan da ake amfani da su kowane gida da irin wanda suka zaɓa suke sakawa akan wannan eh, wannan nasu ɗin shimfiɗin da suke yi ɗin wannan da al'ada ne sun ce misali eh, sun doki wannan abubuwa da suka fara daga harafin sinin guda bakwai ne saboda yana da eh, abubuwa bakwai bakwai yana da daraja da albarka da kuma ma'ana mai kyau musamman a cikin addinai addinin musulunci misali kamar samar bakwai kasai bakwai ranaku bakwai da sauran irin wannan to su ma tun kafin zo musulunci addinin su na baya wato eh, zartush suna da irin wannan abun na komai lissafi ana lissafa abu mai kyau da bakwai bakwai haka so wannan yasa sabon shekara suke amfani da wa'in suke jera wani abubuwan kala kala za a gan shi gudun ban sha'awa To Aliyu Musa Sadiq a gaishe ka cikin wannan bayani da ka yi mana ɗalibi mai eh, karatun digiri na uku a jami'ar Tehran da ke nan ƙasar Iran. Da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da waɗannan bayanai da kai mana. To kuma za mu iya za mu sake kiran ka a shirinmu na gaba domin karkare mana sauran bayanan da ka ɗauko a lokaci mana hali muka dakatar da kai sai a tarbiyyar masu saurare a shirin namu na gaba domin jin ci gaban bayanin amma kafin na amadin Sadiq Musa da ya taimaka mana cikin shirin ni ma da gushi nake cewa ku zama lafiya kuma muna da ku zuwa ga shafin na gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya. madal yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kun sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cin same ka muku kiɗe-kiɗe wake wake da aka yi a nan ƙasar iran to da yake muna cikin lokaci ne na bukukuwan zagayowar sabuwar shekara ta Shamsiyya. inda ake gudanar da bukuwa na idin norus kamar yadda ake faɗa a harshen farisanci ya zama wajibi in gato muku rashid watandus domin ji irin waƙar da ta hadar ma albarkacin wannan rana da zabo shekara da yake masu iya magana cewa waka baki mai tafi daɗi ga rashid a cikin wannan waka da gabatar mana. a gaishe ka Rashid Watandus a cikin wannan da ta dar mana ta murnar zagayowar sabuwar shekara ta Iraniya wata ta hudu da da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin amma kafin nan amma idan wanda sallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.cb1.ng a gaida faromas nasiri a cikin wannan waka ta murnar zagawa ta murnar sabuwar shekara ta ranar shekara ta dubu da ɗaya da ɗari hudu da ɗaya gabatar ma da fatan masu amfana kuma sun ji daɗin shirin a nan zan zamun shirin gan lokaci na hararen amma din kowa da kowa ni ma da gushin kai ku zama lafiya.

za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu ni tahir amin nake cewa a yi ne lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.